Dubai littafi na goma sha takwas Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai da dan tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da sa da sabansa da wanda suka bi shi ta farke ma daidai siya daga yanzu har ta tashar kyama littafin Dubai littafi na goma sha takwas a littafin da ya gabata littafi na goma sha bakwai mun dakata ne da inda da sauri ya miƙe ya isa inda take ya durƙushe ya kama hannuwanta cikin matsananciyar mamaki da murna ya ce Habita ke ce kika tashi da gaske ke ce kika tashi wayyo Allah na habi alhamdulillah ya Allah duk wannan surutun da yake bata bude idonta ba sai yanzu ma take kokarin bude ido tare da sun tuno wani abu game da ita muryar da ta janyo mata faduwar gaba ita ce ta rinka dawo mata a lokacin ta yunkura da azama za ta miƙe sai ta ji gabobinta kamar ma ba jikinta bane suke ta bude idonta hankali ta zuba su akan tahir da yake tsugune gabanta yana mata kallon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 sake kai hannuwa ya yi zai taɓa ta ta yi saurin rintsa idanta tare da girgiza masa kai tsayawa ya sauraro yana kallon ta daidai lokacin da bam ta gama dabarun ta fice Safina ce ta farka ta fara mitar neman abinci ya miƙe da sauri ya ɗauko ta ya kwantar da ita a gefen Habi ya ce yi haƙuri dauta bari na haɗa miki abincin kin ji kallon sa Safina kallon Safanan ya, rinka mayar mata da idanu da tunaninta baya kalamansa na ɓatanci da tozarci gare ta sune suka dawo mata Kazalika magana da ta ji wannan mutumin da ya rungume ta ɗazun yana cewa an ɗaura auren Tahir da Saudar kuma Saudar ƙanwarsa ce. Cikin wata murya ta ce, Ina, ina adda, waye ya kawo ni nan, kai me kake yi a nan, ƙarfe nawa ne yanzu? Cikin mamaki, ‘yan tambayoyin nata, ya ce, Ki haƙuri gobe zan baki amsan waɗannan. Dare ne yanzu kuma kina buƙatar hutu, kin ji? Kin ga aƙalla yanzu ƙarfe uku da rabi fa. bata ƙara yi masa magana ba har ma ya gama haɗawa safina madara ya zo ya ɗauke ta ya rinka bata tana sha tana wangale masa baki shi ma yana ta yi mata waƙoƙinsa ita dai habi su kawai take tana hawaye tunaninta sace tahir tunaninta sace ta tahir ya sake kawo ta wannan wurin hankali ta ce tahir ina ne nan me ya kawo ni nan ina matarka da ka zo gurina a wannan daren yaushe yaushe ne ma zaka gane annabi ma ya faku ka kyale ni ka fita daga rayuwata me yasa kullum burinka ka kuntata wa rayuwata ne dahil kai ka ce na barka baka sona ka ce na barka baka sona ba za ka iya rayuwa da karuwa ba na hakura na barka to kai me ya dawo da kai cikin rayuwata mamakin maimakon ma ya ba amsa kawai dai sai ta gama ya yi wani dogon murmushi ya ɗaga yarsa sama ya cilla ta ya tafi ya ce beautiful daughter ta yi koshi sosai bacci kike bacci kike ji ko kyale dad da mom su ma su yi bacci kin ji ko je ki kwanta ya yi magana yana sauke idansa akan habi ya kwantar da yarinyar ya ce aini maye ne akan ki bana da zuciya kuma bana da fushi ba zan taɓa barin ki ba ke idan ma tunanin na sace ki ne kike yi naji na amince ni barawon ki ne amma wannan karan ban sace ki ba na yi kamfen na yi kamfen ɗinki ne don ma na aikata fasadi da ke koko a'a kawai dai kawo min kiyaka a matsayin matata ta sunna yana faɗin haka ya ɗago ta gaba ɗayan ta yi miƙar da ita tsaye ƙafafuwanta na rawa saboda rashin ƙarfi ya ja numfashi lokacin da ya sauke idanunsa a saman bobs ɗinta komai ya ragu jikinta amma ban da nononta da mazaunanta sukan suna nan yadda suke numfashi ya fusge da ƙarfi yana jin wani yanayi na ratsa shi amma komai rashin imaninsa dole sai dai ya ɗaga habbatin laƙafa a wannan taƙin jinjina jingina ta a jikinsa ya kai ta batirin ya sake mata wanka ba ta so amma ba ta da ikon hanawa saboda babu ba kowace mace bace a wannan lokaci za ta iya yaƙi da shi ya fi ƙarfinta ba yadda ta iya kowace aiki yadda ma ya kama ta a jikinta tana jin yadda ma ya mai da hankalinsa wajen wasa da nononta yana wani shakar numfashi yana kallon ƙwayar idanta Shishekan kukanta ya sa shi saurin dakatar da abin da yake ya daga ta suka fito ya ɗauki wata rigar bacci ya sanya mata ya ɗauko ta ya dauko turare zai fesa mata ta yi saurin girgiza masa kai ya yi murmushi ya ce saboda kina bakin cikin kada na ji ƙamshi na ji shauƙi a raina ko to ai habbatalla ko gawarki in dai za a banni na ganta sai na ji ina sha'awarta saboda ba da gani bane abun a jininmu ne da ni da ke babu wanda zai iya rayuwa babu ɗaya ke da bakya gurin idan kin tanka masa ta tanka masa. Tunaninta ya fi karkata a kan mutumin da ya zo mata da baƙin labarin nan an ɗaura auren Tahir da Saudat. Shi din waye da yake ikirarin shi mahaifinta ne kuma me alakarsa da Saudat. Dama iyalan majabauci baki daya Me ma alakanta alakarsa da Saudat da ma iyalan majabauci baki ɗaya. Da wannan tunanin ta je Tahir ya shige jikinta yana sunsunar jikinta ya dauke ta. Ya ɗauka ya ɗago idanuwansa suka ƙara ƙanƙancewa idan jaraba na cinsa ya sauke su a saman fuskarta da take ta malalar hawaye ba ta yi ne ba sai kawai dai jin harshensa ta yi saman hancinta yana lasa hawayen nan nata yana ƙara shigewa jikinta cikin rawar muryarsa da take firgita ta a baya ya ce wata uku my life mijinki bai samu komai daga gare ki ba don Allah ki filayin ɗina na samu relief idanuwansa ne suka ƙara kawo ruwa murya a tsinki ta ce ba zan iya ba dahir kada mu mayar da haram abincinmu don girman Allah na yi wa addata alkawarin ba zan ƙara zina ba me yasa kullum kake son sani ka fara wancan ma da ka ɗora min ban yi ba har yanzu please dan Allah kaji haɗe bakin su yana tsotsar bakin ta yana goga duk ɗinsa a cinyar ta gaba ɗaya ce yana wani nishi ita kan ma tsoron jaraban ta yi take idan abinsa ya tashi baya jin baya gani da da taimakon kuka da take ta ji har tana shiɗewa ya sa shi ƙyale ta amma sai da ma ya fitar da swan ɗinsa sannan ya samu natsuwa ya ya kwantar da kansa lub a jikinta yana mayar da numfarfashi da ko wanka ma bai tsaya yayi ba bacci ya ɗauke shi ita kama ta yi bacci ba tunani ya ƙi barin ranta hakanan maganganunsa suka yi mata yawo a ranta ta kasa manta kalamansa mafiya muni cikin rayuwarta banzar ballagazar karuwa rinze idanta ta yi tana son haɗe ƙarfinta ta ture shi amma babu hali bata da ƙarfi ko da na kobo ita dai kan ta daɗe da sallama shi ta haƙura da rayuwa da shi ko da shi kaɗai ne saura namiji a cikin duniyar nan ita kan ta haƙura da shi Kwana ta idanun ta buɗe tar, kiran asuba ne ya farkar da shi ya janye jikinsa daga nata karfe tara ya shiga bitrun ya yi wanka ya dawo ya ɗaga ta can ita ma ya yi mata tana ji tana jin saharar da wani sanya hannuwansa yana zagaye gabanta da shi ta yi saurin haɗe kafarta tana ajiyan zuciya ta kai ci ta ce ina roƙon Allah ya nuna min ranar da zan sake rasa ratsa gona ta a matsayin manominta na halak malak na yi shuka na bar ruwa Na yi shuka na yi ban ruwa sosai ta yadda ma yabanya mai kyau ma za ta fito, mama na ma ta samu kanne ba tare da bata lokaci ba. Habita ina son ki. Lumshe idan ta ya ɗago ta ya yi mata alwala sannan shi ma ya yi suka fita ya mata ya sanya mata doguwar rigar sallah ya ne ta jikin gado ya rinka taimaka mata ta yi sallah sai da ma ta yi sallah ta sallame sannan shi ma ya tashi ya yi mata addu'a sosai sannan ya juyo ya ɗauki wayarsa ya kira abba Shi dai Abba tsorace daga wayar ya ce gaba na faduwa yake lele me yake faruwa. Murmushi yayi ya kalli Habi ya ce Abba Allah shine mai tsara komai a duk lokacin da ya so. Je misalin karfe biyu da kwata Habbatullah ta farka daga doguwar suma da ta yi yanzu haka ma ka ganta a gefe na. Mun ida da sallan asuba amma bata da karfi ko kaɗan a jikinta bata iya koda motsi ko kowace gaba ta jikinta ta ƙi ta motsa shi. ta ki yadda da ni sai ma tambayoyi take min kamar ma wacce ma ta fara sani na yau dan Allah abba ka zo ka faɗa mata ni mijinta ne ba mijin wata ba kamar yadda take kallo na na lura kallon zargi da tuhuma kawai take min har cewa ta na yi kamfen ɗinta don na ci gaba da fasikanci da ita hamdala abban yayi ya ce ka sanar da yayan ce masa ka sanar da yayan ce masa a'a ban faɗa masa ba tukunna aje wayaye tare da miƙewa anti zara da ke kwance a gefen ta ce waye ya mutu juyowa ya kalle ta yana zura jallabiyar sai ce bangaren ta yi zani Habbatullah ta barka daren jiya dafi kirji ta yi a firgice ta ce what wani irin farkawa yanzu kuma ana zaune kalau abba yadda ta yi maganar ma ya yi bala'in faɗar masa da gaba amma ba shi da lokacin sauraron sauraronta yanzu da slippers sa ya fice da sauri ya nufi ɓangaren na tahir ɗin yana zuwa ya haɗa masa kira bugu biyu ya daga ya janye bakinsa daga na habi da yake kokarin ba wa kashi ya daga wayar da sarƙewar murya abba ya ce na kasa jurewa tahir ka zo ka buɗe min kofa na ganta miƙewa tahir ɗin yana gyara zaman wandon sa ya fito yana mi ya miƙe ya buɗe wa abba kofar falo ya yi masa jagora har ɗakin su inda biyu take kwance saman gado ya lullube ta da dubit kunna switch ɗin fitilun ɗakin ya yi idanuwansa na lumshi har yanzu tana tsiyayar da hawaye masa hawaye gaban ta ya kamo ta ya ce habbatullah Habibatullah bude manyan lumtsatsun idanuwanta ta tar a saman fuskar mahaifin nata tana kallon sa kallon tsoro da fargaba yau kuma da wani mummunan labarin ya zo mata durkushewa ya yi rungumoji ya rungumo ta jikinsa zuciyarsa na bugawa da ƙarfi ya fashe mata da kuka ya ce haƙiƙa ba zan taɓa yafewa haidar ba habbatullah ba zan taɓa yafewa hajar ba habbatullah ta cutar da ni ta cutar da rayuwata ta wulaƙanta min jini na habbatullah ina raye waɗannan munanan ƙaddarorin suka rinka faruwa gare ki wayyo Allah kai cona ni saliyu Allah ka yafe min ka yafewa yata kada ka tuhume ta da laifukan ta ka rubuta ka rubuta mata su a mazaunin kaddararta kada ka tuhume ta da laifukan da ka rubuta mata su a mazaunin kaddararta wani sanyi ne yake kwarara zuciyar Habi ta ƙara lafewa jikin Abba tana kuka mai tsuma zuciya ta ce me ya ma ka banzatar da rayuwata har ta fada cikin kwale-kwalen da ba za ta taɓa fitowa ba na san zan dawoma ne na ƙara rayuwata kunci da nadama ya kai mahaifina kun yi wasa da rayuwata kai da adda wanda na san da ba ka bar mata ni ba da abubuwan da suka faru da ni ba za su faru ba ni kam ka yi haƙuri na yi murnar ganin ka a matsayin ubana amma bana buƙatar wani abu a yanzu gare ka ku bar ni na ƙarasa rayuwata cikin ƙaddara ta. ji ta an saki wani ihu an rungumo ta sai kuma ta ji ta an fashe da kuka mai shiga jiki ta juyo da kanta kawai sai ta ga matashiyar kyakkyawar budurwa da tahir ya nuna mata a asibiti ya ce matarsa za ta riƙe masa 'yarsa. Rintse idanuwan ta yi lokacin da ta ji bugun zuciyarta ya karu yanzu ya tabbata tahir mijin wannan yarinyar ne. Kukanta ne ya ƙara sauti ta kara ƙanƙame abba tana rintse idanta zuciyarta na bayar da wani irin sauti pat pat pat pat pat pat haka zuciyarta ke kuka. Kukanta ne ya ƙara sauti gaban abba ne ya shiga faduwa ya saurin dafe mata kirji ya ce me me yake daga miki hankali haka me yake neman tashin ciwon ki da sauri a galabaice ta nuna sauda da take ta kuka ta matso gaban ta ce kada ki rike ni a zuciyarki ya ke yar uwa ta alaka da ke tsakanina da ke ya fiye min duniya da abun da yake cikin ta wallahi tun ranar da na san cewa ya yi tahir jini na ne yake haukansa har ya tsan akan jini na yake haukansa har ya tsane ni saboda ita na san cewa ke yar uwata ce da na dade ina mafarkin haɗuwata da ita anti abbatilla tun ranar da na sallama tun ranar na sallama miki mijinki in dai dan wannan ne anti abbatilla ki saki jikinki da ni ko mutuwa kika yi na haramta na haramtawa kaina auren mijinki tana gama faɗin hakan ta miƙe ta fice a guje habi ta miƙa hannuwa za ta riko ta amma ta riga da ta fice daidai lokacin da mamma ta danno ta ta shigo da sauri ta ja ta turus tare da murje idanunta ta matsa ta ƙara haska fuskar habi da wayar hannunta ta tabbatar ɗin ita ce ji ta yi ta fara ja da baya da sauri tahir ya matsa ya ce kin ga ikon Allah mu jiya da dare wajen karfe uku saura ta tashi ɗauke shi ta yi da wani kiɗimammen mare ta danna masa zagi ta ce ina ruwana tahir ina ruwana da farkawar wannan shegiyar yarinyar ni fa bari ma ka ji tahir na tsani abi kuma ba zan taɓa santa ba har abada wai garin yaya ma ta farka ita da aka ce ma za ta shekara ma a kwance Tsoro da mamakin yanayin tashin hankali da mun ta shiga ya bayyana a fuskar kowa shi kam ta yi tuni ma idanunsa sukari ne suka zama jajur da bala'i. Ya ce to, ba sai ki hana Allah ikonsa ba, tunda dai kina bakin ciki ta tashi. Wata uwar shaka ta yi masa da ta firgita dad da yake shigowa dama abba ta ce. Dama abba ya ce, na rantse da Allah in dai ni safina ni ce na ɗauki cikinka watanni tara na tsuguna na haife ka sai ka saki abi saki uku kamar yadda ka saki sauda yar kanwata da na sha nono na sake na bar ma uwarta ta kama ba zai sake ta ba ta ji an furta a bayanta ta juya da sauri kawai dai sai ta ga ne ta matso ta ce sake shi botolo mara mutunci sakin shi ta yi tana haki girani ta dube ta ta ce duk ranar da safina ta ƙara furta ɗanta ya saki jika ta, habbatulla ba zan hana shi ba domin dai uwarsa ce tana da matsayi a gurinsa amma kuma ni ma zan murɗa nawa kambun, domin ni ma uwarka ce Aliyu na san ba za ka yi. Ba za ka ƙi mini biyayya ba domin dama safina zaɓi na ce, wajibi ne Habiba za ta bar ƙarƙashin igiyar auren tahir ba har sai ka fara rattaba wa safina saki uku tukunna, ga zawarcin zai fi ma'ana uwa na yi ya na yi. juyawa ta yi ta kalli tayi ta ce kai kuma na dawo gare ka ka tattare matarka da duk abin da ka san za ta bukata ka kawo min ita a gidana dama ba a yi mata gyaran amarci ba ita ma a gyara ta idan ta kara jin sauki ta tare a gidanka ba gidan ubanka ba inda za a hana ku rawar gaban hantsi ban ce ka saurara mata ba domin dai zaɓinka zaɓinka ce kuma horonka ce tahir ka yi komai babu komai taka ce har abada so nake nan da shekara biyu na gidanka ya cika da yara kaji kaji lelen girani wani ihu ya yi rungumi gida ne ya ce na gode kakata yanzu kuwa zan fi sakewa wallahi a gidanki wani mugun kallon mum ta watsa masa amma babu damar magana aka ta juya su sumu ta fice zuciya ta kamar za ta tarwatse a fusace ta shiga faɗin nata ta faɗa kujera tana huci ta ɗauki wayarta ta kira umma ta mike ta shiga ɗaki tana cewa yanzu haka tsinannen bokan nan zai mana yarinyar nan maimakon mata da woma a kwance bayan aiwatar da aikin da ya bani nayi kawai dai sai ya samu labarin tashi sai dai na samu labarin tashin ta daga gamawa to wallahi wallahi ba zai yiwu ba ki koma yaya umma in ma kuɗin ne yayi kaɗan zan ƙara masa ni fa rayuwata a rayuwar yarinyar nan ce kawai dai bana so a doron ƙasa Iska umma ta fuza ta ce kambu yanzu rashin mutuncin da boka ya mana kenan aiko ba mu ga ta zama ba dole mu tashi tsaye ki bari an jima zan kira ki. Ajewai suka ci gaba da zagaye tsakankanin kwana da kwana ta ɗakin tsanar habi na ƙara kuwa a ranta. Wannan karon dole ta haɗa gira ne cikin shirin domin dai ta lura ita ma ruguza mata shiri za ta yi. A ɓangaren Habi kuwa Tahir bai yi sakaci da damar da giranin ta bashi ba, Kafin gari ya ƙarasa wayewa ya haɗa matarsa kayanta tsaf ya zuba mata a mota da kanshi ya shiga kicin ɗin Abba da Granny da Dad suna zaune a falo. Ya zo ya wuce su lokacin likitan da yake taimakawa Abba wajen kula da Habi ɗin ya zo. Ya yi mata ragowar alluranta. Zama yi da kwaf ɗin kunun alkama a hannunsa da ya ji madara sai plantain da ya soya mata kasancewar likitan ya ce kar ta ci abu mai tauri. A hankali ya matsa ta janye ta ya janye ta daga jikin girani ya ɗaga ta ya kwantar da ita a jikin sai ya ɗauki cokali ya ɗebo kunun sai da ya ji ya yi daidai yadda ma za ta iya sha sannan ya fara bata da ƙyar ta karɓa ita kama ƙasan zuciyarta ba ta yi murna da kasancewar aure tsakankanin su ba don dai ba ta da wani ƙarfin yi wa kanta wani abu ne amma ta ci wa kanta alwashin sai ta ba wa mamma mamaki za ta nuna mata ita cikakkiyar yar bariki ce in dai ta hirne wata rana sai ta kira shi ya ce wace ce shigowar Bushira ne ya sa ta ƙara narkewa a jikinsa ya ɗauki plantain ɗin ya tauna a bakinsa ya ɗago kanta ya ɗago kanta ya yi ya ɗora bakinsa saman nata yana tsotsa tare da tura harshensa har ma ya samu ya buɗe masa ya cafki harshenta tare da sauƙi a jin zuciya ya juye mata plantain ɗin a bakinta ta janye bakinta hankali daga nashi fitanannin fitanannin har yanayinsa ma ya fara canzawa suka da ido da abba ya yi saurin sun koyar da kansa ƙasa girgiza kai abba ya yi miƙe ya ce abincinka iya matar ka kai shi ko to bari ma mu je mu nema a cikin gida mu shi dai kunya ma bata ba shi damar yin magana ba ya lumshe sa, bushira ce ta ce amma yaya ba dai anan za ku ci ba za ku ci gaba da ci ba kan ko kaɗa mata kai kawai da yana shafa bayan habi yana jin abin da yake ji na ƙaruwa dan ne ya miƙe ya bi bayan abba granny ta ce idan ma kun gama shiryawa sai ku taho ka shirya ta da wuri zan tafi da safina saboda kwafi sauri murmushi yayi yana kallon idan habi da take lumshe su har yanzu gaban ta faduwa yake suna fita ya matse ta tsam a sa ya sauke numfashi yace ce ba zan iya juriya ba my life don Allah ki tausaya min kin san dai na yi hakuri kusan wata uku ban ci kai wallahi ba dan kin gama tsoface mini ba ba da babu wani abin da zai sa ni wata uku ma ban yi ba my life ki hakuri don Allah ki wani abu kin ji yi yayi daga jikinta ya mamanta da bushira da ke gurin sai da ya miƙe saurin ficewa ya bita da kallo ya taɓe baki ya danna wa kofar ke ya dawo ya ɗaga ta daga inda take ya nufi wani ɗakin da ita ya zare mata hijab ɗin jikinta tana girgiza masa kai hawaye yana bin idanta ta ce tahir dan Allah ka yi min haka dan girman Allah kashe ni ka yi runtse idonsa ta yi runtse idonta ta yi ganin yadda gashin jikinsa ya tashi jikinsa ya murɗe ciro wandon jikinsa ya yi ya haura gadon ya fara zare abin nan na Mamaki ya cika shi jin yadda take kuka abubuwa da yawa ma suna da masa ma ranar da ya fara disbejin nata ma ta kasa gogewa a brand ɗinsa duk ranar da zai kusance ta ji yake kamar ma wannan ne ranar dan ranar ta yi kuka ta gode Allah yana gama cire mata kayan jikinta ya ɗaura hannuwansa saman breast ɗin ta ya fara playing nata ta rintsa idan ta jikinta na rawa da sauri ya haɗe bakin su da nonon nata ta fashe da kuka saboda ciwon da nonon nata yake mata ya cika da ruwa bai ba ma ba ba wa yarinyar ba ko lokacin da ta haihu ma hana waye a bawa yarinyar nono wai baya so nonon ya zube dama gana ta matsa cewa shi fa babu yaron da zai sha nonon matarsa in har yana raye Girani kuma ta ce bai isa ba, da haka ya dinga tsotsarta yana shafa ta hankali yana zagaye marata da hannuwansa yana shafo gabanta. Ita dai girgiza masa kai take kawai dai amma ko ya kula shi kaɗai yake ta shagalinsa duk wani guri da ya san inda in ya taɓa za ta ji daɗi shi yake taɓa so yake nuna mata ita yanzu da bambanci da da so yake yi control ɗin mind ɗinsa amma ya kasa saboda a mugun hannu yake je ke kamar idan ma bai yi ba mutuwa zai yi. Kukan nata yana taɓa masa zuciya baya fatan ya ƙara yi mata dole a rayuwa wannan dalilin ya sa shi ɗaga ta ya koma gefe ya dafe marasa yana cizon leɓe jikinsa na rawa ya kama duk ɗinsa yana shafawa tare da matsa kanta har ya samu ya relax ya kankame ta yana sauki jin zuciya ita ma ajiyar zuciyar take ya buɗe ƙananuwan lumtsatsun idanuwansa ya sauke su akan ta wasu hawaye suka zubo masa ya ce karo biyu kenan kina sani ina asarar min ɗina habita me yasa me yasa kike guje min ne kin sa ni na saba da ke wai niyya kike so rayuwa na yi rayuwa da ke ni fa mijinki ne ya kike son rayuwar mijinki ta kasance in dai a haka kika zaɓa mana mu rayu me yasa ma lokacin da bamu kasance ma aurata ba ko ba kya so kike bani haɗin kai habi me yasa me yasa komai kike kike bani wahala eh me yasa ba kya iya jure wahala ta a wancan lokacin kike amincewa da ni amma yanzu kan ba kya iyawa me yasa yanzu zaki yi wasa da damar ki me yasa ma ba za ki taimake ni na tsare kaina ba wallahi bana sha'awar kowace mace bayan ki amma idan kika ci gaba da hana ni haƙƙina komai zai iya faruwa Ƙwanƙwasa ƙofar da ake yi ya sa shi tashi a gaji ya shiga batirin ya sakar wa kansa ruwa ya tsaftace jikinsa ya fito ya sanya kayansa ya juya ya kalle ta tana bin sa da kallo har ya isa ga gare ta ya ɗago ta a hankali ya rinka taimaka mata ta saka kayanta ya haɗe mata magungunanta ya kama ta a hankali tana ɗaga kafarta a kasalanci. har ma suka fito daɗin shi dai bai so tafiyar ba ya so su zauna a kusa da shi amma bai isa ma ya ja da hukuncin tsohuwar tashi ba ita kuwa mum tana sama ta zuba wa tahir da habi idanuwa tana kare musu kallo ko da ma ba ta kaunar habi ta san duk fam ɗinsu babu mace mai halittar ta, wai a haka ma dan ta rame babu rabinta numfashi ta sauke ta saki labulen ta ce wallahi in dai ina raye sai ka rabu da yarinyar nan tahir ta san cewa duk zuriyarsu babu mai kin yarinyar nan wai haka ma dan ta rame babu rabinta numfashi ta sauke ta saki labulen ta ce wallahi in dai ina raye sai ka rabu da yarinyar nan tahir kyau shine yake rudarka, zan samo maka wacce ta fita kyau sai kuma ta yi shiru saboda ta san in dai magana nasaba yanzu ta za idan ta yi maganar nasaba to ta zagi kanta ne hakan habi shine ya saki nonon ya ba kakan habi shi ne ya saki nono ya ba wa ubanta saboda haka kenan gaba ɗaya ma gidansu ne dafe kanta ta ce ko zahara ce tun da dai ban santa ban santa tana jin tashin motar su ta ya fi, ta fice fu ta shiga mota ta bar gidan ta nufi gidan umma a nan suka haɗu da zaran suka ɗunguma suka nufi dajin falgori gurin wani bokan hajiya umma bai bar su sun masa bayani bai ce na san komai watsatsu na san abin da ya kawo ku ɗanki ya yi aure ya auri ‘yar uwarsa wadda ba kya ƙauna to shakka babu wannan aure babu rabuwa an ɗaura shi kenan ‘yar ƙanwarki sai dai ta rungumi sori akwai so akwai ƙauna sannan kuma akwai rabo wasu hawaye ne masu ɗumi suka zubo wa mum ta ce wallahi ko miliyan nawa ne zan kashe in dai yarinyar nan za ta lalace ni fa kawai ta ne bana yi dariya ya ce da ita ce sha sha sha aikin yi sakaci da kika bari ɗanki ya aure ta ba za su taɓa rabuwa ba kuma in dai zai kusance ta to duk wani shirin shirinki rushashe ne abu ɗaya da zaki yi ki ci nasara shine ki lalata gaban ɗanki a wajenta ta yadda ma ba zai taɓa kusantar ta ba hakan zai sa su tsani junansu suna jin haushin juna zai fara tunanin mafita idan har ya gane cewa ita kaɗai ce baya iya yin komai a gurinta ko dai ya ƙara aure ko kuma ya fantsama bariki dole ɗayan biyu dai za ta faru shiru ta cikin tashin hankali ga ƙoshi ga kwanan yunwa da sauri umman ta ce boga ya ƙara auren da zai fi ai ita ma a barikin ya tsinto mana ita har ma da haihuwa yar yar kafin fajiya idan ma ya kuma lalacewa ai mu muka lalace dariya boka ya ce ba kwa da zaɓi ku je kawai dai ku dawo washe gari ranar da ta dare a gidansa daga nan dai wasan zai fara zazzage masa kuɗi suka yi suka tafi zuciyoyinsu gaba ɗaya cike da zulumi kwanaki suna ta tafiya abba yana ƙara narkar da kuɗi akan lafiyar yar tasa tana ta samun sauki alhamdulillah yanzu kan tana ta samun sauki komai nata lafiya ta samu shakuwarta da sauda tana ƙara ƙarfi tana shigewa jikinta din sauda take kusanto ta sosai ya sa ma saki jiki da ita a cikin kwanakin nan ne sauda ta zo mata da zancen Dr. Shatima yana santa ya gani ya ce yana so ta aure shi ko yaya. Shawara sosai ta bata ta kuma amince ta ba shi dama cin eh, a cikin watanni biyu da Habi ta a gidan girani aka sanya bikin sauda hidima aka yi sosai cikin lokaci kankani Habi ta matsawa ta yi ita fa ya kai ta gurin addanta. Yana sane ya shirya musu tafiya da Granny ta so hanawa, da Granny ta so hanawa, amma ya kafe har yana cewa da ita kwana biyar ya rage ta bashi matarsa abinda abin da bai yi ma a baya ba ai yanzu ma ba zai yi ba da haka dai ya sai zuciyar gida ne ta bashi matarsa suka ɗauki hanya tunda suka taho yake tafiya slow saboda dama target ɗinsa ne su yi dare ai tare suka shiga a cikin dare suka shiga garin gombe ya juya ya kalle ta yi mata murmushi ya ce a tsari na fa bana zuwa bakunta da dare sai dai ki haƙuri da safe ma karasa idan mun huta babbar magana to a tsarinsa dai baya yin bakunta da daddare <laughs> Kallonsa ta yi tare da zaro ido waje ya hura mata iska ya ce, Ban son komai ki ce, ke kan dai Allah matsaurociya kina tunanin ma zan yi miki fyaɗe ne ko saboda kin hana ni na ko ta turo baki ta lura so yake ma ta ja ita kuma ba za ta ja din ba shi yasa mata ta yi ƙasa da kanta ya isa wani babban hotel tana mamakin inda ta yi ɗin ya san gurare haka a cikin garin Gombe tana mota ya fita ya gama komai ya dawo ya buɗe mata ya riko hannunta ya ce saura Kiris, ki mayar da jikinki shi ma baki ji minerals ba ne janye idanuwanta ta yi daga nashi ya ce za ki bayani na yarinya mu je mu ji ya za a yi abin ta ni dai kan anan gudun zan dakata sai mun haɗa littafi na gaba don jinya yadda za ta kasance dubai kenan kuke saurara wanda labarin ba ya ɗauko gangara ko in ce gangarawa